wani ƙwararren likitan mata Eric Okunna ya bayyana yadda mahimmancin jima'i ga ma'auratan ke taimakawa wajen inganta zaman aure. A ranar Talata, kamfanin dillancin labaran Najeriya nan ta saurari ra'ayoyin mutane a jihar Anambara game da mahimmancin jima'i a aure, inda mutane ke cewa bai kamata ma'aurata na ƙauracewa junansu ba. musamman idan mace ce ke hana mijinta jima'i domin ta hukunta mijinta kan laifin da ya yi mata. Mutanen sun ce namiji shine babba a gida, mace kuma ke ƙarƙashinsa, don haka bai kamata tana hana mijinta samun hutu ta hanyar saduwa ba. Okunna ya ce, jima'i na taimakawa wajen ƙara danƙon soyayya tsakanin mace da miji a aure. Jima'i na taimakawa wajen kwantar wa ma'aurata hankulansu tare da kare su daga kamuwa daga wasu cututtuka a waje. Likitan ya yi kira da mata da su daina hana mazajensu jima'i, domin yin haka na haddasa matsala ta aure. Ya ce, akwai hanyoyi na dabaru da dama da mace za ta iya amfani da su domin karkato da hankalin mijinta kan abin da take so amma ba ta hanyar hana shi yin jima'i da ita ba. Dole ne ma'aurata su samu rashin jituwa a aure. Sannan jima'i kamata ya yi ya zama dabaran da zai sulhunta mace da mijinta. Sannan hana miji jima'i na ɗaya daga cikin matsalolin da ke kashe aure. Bayan haka, Okunna ya gargaɗi ma'aurata da kada su mai da jima'i abinci domin yawan buƙatan jima'i na iya cutar da lafiyar mace. Jima'i na taimakawa wajen kwantar da hankalin mutum, inda kuma ƙarancinsa na iya cutar da lafiyar namiji, sannan yawan buƙatansa na cutar da lafiyar ‘ya mace. A dalilin hakan, likitan ya ce ya kamata a nasara ana duban bakin gatayi. Da fatan ma'aurata ko kuma in ce da fatan mata za su kula wajen bawa mazajensu haƙƙin da ya dace na yin jima'i da su. Kada don mijinki ya yi miki laifi ki ƙaurace masa ko ki hana shi yin jima'i da ke. Wannan babban kuskure ne, domin hakan na iya jefa shi cikin wani mawuyacin hali, wanda ke kanki ba za ki so hakan ba. Allah ya sa mata su gyara, su ma mazan ya kamata su gyara idan suna yi wa matansu wasu abubuwan da ba su dace ba. Allah ya datar da mu amin. Da fatan za ku yi sharing ɗin wannan bidiyo domin ya isa ga mata.